Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare na ranar 29 ga watan Disamba shekarar 2016 a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma da gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da naziru ahmed hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to bayan kun ji labarin duniya za ku ji fashin baki da wani masanin harkar tsaro ya yi a kan sabon hoton bidiyo da abubakar shekau na boko haram ya fitar wani lokaci a yaƙi akan yi amfani da irin haka misali kama propaganda ko kuma mataki wanda zai sa abokin gaba ya ɗau wani mataki don ka gane inda ina ya nufa bayan da ita gwamnati na ta hito da bayanin cewa ta yi nasara a wannan yakin mu wanda muke nazarin abin mun san da cewa da sauran rana kaba za ku kuma ji irin uziri da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba mutanen bauchi akan rashin ziyararsa zuwa jihar kamar yadda aka tsara sannan kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin gudunmuwa da kasashe da ke makwabtaka da najeriya suke bayarwa wurin yaƙi da ƙungiyar ta'addancin boko haram to amma sai fa kun sha labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya bayyana a wani sabon faifan bidiyo inda yake karyata ikirarin gwamnatin najeriya na fatattakar 'yan kungiyar daga wajen da suke da ƙarfi na dajin sambisa shekau ya ce an ɗauki wannan faifan bidiyo ne a ranar kirsimeti wato 25 ga watan disamba amma bai bayyana daga inda aka ɗauki faifan ba ya yi magana da hausa da kuma harshen larabci shekau tsaye kewaye da dakarunsa ya ce muna nan kalau babu daga inda aka kore mu hikima da dabara ba za ta bayyana inda muke ba sai in allah ya kaddara shugaba muhammadu buhari ya faɗa a ranar 23 ga watan disamba cewa sojojin najeriya sun kwace sansanin 'yan boko haram na dajin sambisa ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da masu jihadin da suke da ƙarfi a ƙasar shekau ya mai da martani kan ikirarin buhari na kakkaɓe su daga cewa bai kamata ka riƙa faɗa wa mutane ƙarya ba ya ƙara da yin tambaya ya ce idan dai har kun tarwatsa mu yaya za ku ganna haka sau nawa kuka kashe mu irin mutuwarku ta bogi Buhari ya ce ya faɗa a wata sanarwa cewa kwace sansanin da ake kira Camp Zero na dajin Sambisa ya kawo ƙarshen murkushe 'yan Boko Haram da kuma mabiyansu da ke ɓoye a dajin bayan fatawa ta tsawon watanni a jejin mai faɗin kusan kilomita 1,300 wanda ke jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin Daesh da ke babban birnin su na wadda suka kafa a da ke Siriya. a sakamakon wani hare-haren jiragen saman yaƙi da sojojin ƙawance suka kai a wannan mako kuma an tabbatar da rahoton da safiyar yau wani rubutaccen bayani da sojojin ƙawancen da amurka ke jagoranta a yau alhamis ya ce abu jandal alkuwaiti ya mutu sakamakon hare-hare ne da aka kai kusa da tafkin tafka a ranar litani sa'annan an ce tsohon mamba ne na kwamitin yaƙi na da'ish jawabin ya ce abu jandal yana da hannu wajen amfani da motocin ƙunar bakin wake da amfani da nakiyoyi da ake hadawa a cikin gida wanda dakaru masu da ake yaƙi da dakarun masu wurajin demokuraɗiyya sdf saboda alakar shi da shirya hare-haren ta'addanci na daesh da kuma kasancewarsa mamba na majalisar ƙungiyar yaƙi mutuwarsa za ta gurgunta yiwuwar ƙungiyar daesh ta kare kanta a rakka da kuma ƙaddamar da wasu hare-hare a ƙasashen yammaci. Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na mari Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Siriya da kungiyoyin 'yan tawaye da dama sun amince za su tsagaita wuta a duk fadin kasar daga gobe Juma'a in Allah ya yarda. Kamar dama tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya yarjejeniyar ta shafi sojojin siriya da kuma kungiyoyin 'yan tawaye amma banda kungiyoyin mayaka irin su da ish rasha da ke goyon bayan shugaban kasar siriya bashar al-assad da kuma turkiyya da ke goyon bayan kungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar idan yarjejeniyar tsagaita wutar ta dore za a koma teburin tattaunawar a wanzar da zaman lafiya a watan gobe a astana babban birnin kasar kazakhstan gwamnatin ƙasar china ta ce za ta kaddamar da wani sabon tsarin yaƙi da cin hanci da rashawa mai ƙarfi a beijing babban birnin ƙasar da kuma yankunan sanji da kuma sinjin jama'ai sun ce an shirya sabon tsarin ne ya zama mai zaman kansa wanda zai kunshi hukumomin sa ido da za su rika sawa masu rike da mukaman gwamnati ido da suka hada da amfani ko wato da fannin harkokin shari'a waɗansu masu sa ido a kan lamura suka ce wato sun yaba da kirkiro da sabon tsarin wanda suka bayyana a matsayin tsari na ci gaba da zai kara martaba da kuma kasancewar tsarin sa ido mai cikakken iko wasu kuma suna shakku wato hukumar za ta iya yin aiki ta zama mai zaman kanta ba tare da jam'iyyar ta yi katsalanda a harkokinta ba suna kuma bayyana fargaba cewa irin ikon faɗa aji da jam'iyyar ke da ita shine zai kara yawan cin hanci da rashawa a ƙarƙashin shirin kwamitin da ke kula da shirin zai kafa babban ofishi da kuma na ƙananan hukumomi wanda zai dinga ba da bayani ga jam'iyyar npc za su kasance masu zaman kansu kuma za su rika gudanar da ayyuka ba tare da jingina da ƙananan hukumomi ko rassan shari'a da sauran wato cibiyoyi wajen sa ido a kan wato jam'an gwamnati ba Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla wakilinmu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da wani masanin harkar tsaro a kan sabon hoton bidiyo da shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya fitar inda bai fashin bakin ya fara da bayyana sunansa kamar haka Salamu alaikum sunana Kabir Adamu shugaban Beacon Consulting aiki ne na bayar da bayanai kan tsaro. Me za ka ci kan bidiyon nan da Abubakar Shekau ya fitar don dama mutane da yawa sun yi tunanin zai iya fitar da wannan bidiyon wasu suna ganin gwamnati ta yi gaggawar cewa ta ayyana nasara kan Boko Haram. Farko dai bidiyon da ya fitar ni a nawa tunanin saboda yunkurin da gwamnati ta yi ne in muka diba tsari na yaƙi abu ne mai kyau inda za a bi maganan yadda ya kamata ya kamata ita hukumar Najeriya ta sa masu saurare da kuma masu bincike na ciki su diba ta ina yanzu bidiyon bidiyon ya fito ba don komai ba don a bi sahun inda abin ya fito a gane inda yake to wani lokaci a yaki akan yi amfani da irin haka misali kama propaganda ko kuma mataki wanda zai sa abokin gaba ya dau wani mataki don ka gane inda ina ya nufa bayan da ita gwamnati na ta fito da bayanin cewa ta yi nasara a wannan yakin mu wanda muke nazarin abin mun san da cewa da sauran rana aka ba ba don komai ba saboda watsuwar da ita kungiyar boko haram ta yi bancin watsuwar da ta yi ta rarrabu misali kusan bangare biyu to don misali ka yi nasara wurin karɓe tushi na bangare guda ba ka yi nasara ɗaya ba ko kuma ba ka yi ma nasara na wurin ainihin kame shi wanda yake shugabancin kungiyar ba to da saura ka ta harkar tsaro ya za ka ce bidiyon na gaskiya ne ko kuma akwai farfaganda a ciki yannan yana da wuyan tabbatarwa dalili a yadda shi ya nuna ranar 25 ga watan 12 ya hitar da bidiyon ta amma ba wani shaida da yadda ake gane shaida ko a rike jarida wadda aka wallafa ranar ko wani bayani da wanda zai nuna misali da ranar da ya yake faɗi ya yi jawabi ya nuna cewa lokacin da shi shugaban kasa ya yi magana ya yi ma kasa jawabi ga irin suturan da ya sa ko wani abu da wanda zai nuna ma duniya na cewa a ranar aka yi to shi ne amma bancin haka ba wani alama ba wata shaidar da za ta nuna cewa bidiyo yau aka ɗauke ta kuma ko ga inda aka ɗauke ta shi yasa ni a nawa nazarin wato gwamnati ta shige gaban ita wannan kungiyar yanzu a wurin ma propaganda ne gwamnati ta ta shige gaba farkon wannan hirar ka ce ya kamata a bi sallar da irin wannan faifai na bidiyo a san inda aka ɗauke shi ya nuna fa ba mamaki ake shekau baya wannan cam zero da ake magana duka dai alamu suna nuna hakanan na cewa ko da jimawa ya bar wurin kuma ba abin mamaki ba ne tunda wannan yakin da ake yi da kuma yunkuri da wannan wadda ta yi ta karshe wadda take ce ma ita sojan Najeriya take ce ma Operation Rescue Final ta fi wata ɗaya tana yin shi babu ma yadda za a ce shi ya tsaya yana jira har a kawo gare shi tunda bayanai da suke hitowa daga baya baya din nan kafin har ma a kai yanzu ya nuna cewa ita sojan Najeriya ta yi kusan gallaba akan yawancin artabu da suke yi da mayakan babu mayar da za jira har a zo a same shi. Ba gwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali. To madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da Malam Kabiru Adamu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya shirya mana rahoto akan uziri wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa mutanen jihar akan rashin ziyararsa a jihar kamar yadda aka tsara. shugaba muhammadu buhari ya mika sakon ne a hira da manema labarai ta wayar tarho yan uwana al'ummar jihar bauchi ina mai cike da alhini da rashin jin daɗi na rashin samun damar ziyartar ku kamar yadda aka tsara a yau alhamis 29 ga watan disamba na shekarar 2016 domin buɗe asibitin sojojin sama da aka gina da kuma wasu muhimman ayyuka da gwamnatin jihar Bauchi ta yi amma sakamakon yanayi na hazo ya sa aka tilasta muka da zuwa muna namu ne Allah na nashi amma cikin yardar Allah maɗaukacin sarki za mu sanya wani lokacin da za mu zo domin mu gaisa da ku al'ummar jihar Bauchi da kuka yi fice wajen goyon baya gare mu da tafiyar mu. muna godiya ga Allah da ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa na gode shi ma gwamnan jihar Bauchin Muhammad Abdullahi Abubakar ya bayyana alhininsa ga al'ummar jihar da suka fito domin marabtan shugaban kasa. kamar da aka ji daga bakin shugaban kasa kansa dalilin rashin zuwa shugaban kasa shine canzawa na yanayi kamar yadda an lura yau mu a jihar bauchi da aka tashi hazan ya ɗan ragu to hazan iska yake bi wannan karan ya koma abuja safiyar yau din nan har ya zuwa yanzu babu jirgin da ya sauka ko ya tashi a abuja har da ma jiragen sama na kasashen waje babu wanda ya tashi wannan shine dalili na rashin zuwan shugaban kasa Muhammad Abdullahi Abubakar kenan gwamnan jihar Bauchi da ƙarin bayani kan dalilan da suka hana zuwa shugaban ƙasa Buhari kawo ziyaran aiki na wuni guda Bauchi. abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe uku da minti 42 kenan na rana a nan Washington DC. yanzu sai ku shirya don ku kira mu ku ba da ra'ayinku ko kuma gudunmuwarku akan wato irin taimako da kasashen da ke makotaka da najeriya suke bayarwa wurin yaƙi da ƙungiyar boko haram lambobin mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a kira mu don a ba da ra'ayoyi akan haka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to za mu faro ne daga wato jihar gombe wane ne a gombe faruk adamu to umar faruk bismillah da gudunmawa ta da dan faɗa game da wannan abun da suka faram suka fito da sabon bidiyo a bakar shekaru ina fatan umar umar faruk ka hanzarta saboda jama'a suna da yawa akan layi ina fatan su najeriya ya kamata sake salon yaki da suke da boko haram din nan sabida wannan muhammad ke kauɗin nan ba mutumin allah ba ne ba mutumin kirki ba to mun gode amin sama amin malam eh, umar faruk to bari kuma mu duba bari mu je bauchi mu ɗauki mai kira daga bauchi amma alaikum salam wane ne to kabiru wannan yaki da yake da boko haram fi wanda muke muna addu'a masu jirgin kasar ma Allah ba su nasara mutane to mun gode kwarai da gaske kabiru bala jama'a sai ku kira mu ku ba da ra'ayinku ku ba da ra'ayinku a kan irin gudunmuwa da taimako da kasashe masu makotaka da najeriya suke baiwa yaƙi da boko haram mun samu kira daga abuja wane ne a abuja abdulhamid isa ku daga gwagwalada abdulhamid ok abdulhamid bismillah da gwagwalada. To, bismillah. To, gaskiya wannan yakin da gwamnati tarayya ta ce tana yi da Boko Haram ba. To, gaskiya tana yi daidai amma gaskiya da shauran a jadon sosai saboda abubuwan gaskiya mutane suna shirye ne. to mun gode da wannan ra'ayi naka. Muna fatan Allah ya bamu sa'a su da watsa ke kuma duk shirin da suka yi gaba daya. amin to bari mu je jihar katsina kuma amin bari mu je jihar katsina kuma mu ji wani ne a katsina sunana usman manika mai rorot kuntuwa mataimakin shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina to to bismillah usman ubangiji allah ba ta hello bismillah usman hello na allah ba ta kuma muna fatan 'yan kungiyar boko haram su sani fa a ko mu jima ko mu dade akwai karshen su muna fatan Allah daura sojojinmu domin a kawo karshen wannan bala'i da yake ciye cikin yawa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a kasar mu Najeriya da ma dukkan baki da na to mun gode Usman daga Katsina bari mu je jihar Deje mu je wane ne a Neja daga garin mai gode a can ba to to bismillah To, ni dai na abu ɗaya ne wanda ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi. Menene? Shi ne duk wanda aka samu da hannu yake taimaka musu, to a mai hukunci mai tsanani. Sannan kuma bayan haka sai mu dage da adda To. To mun gode kwarai da gaske daga Nija bar mu kuma To a jama'a kada ta Eh, to bari mu ɗauki kira daga kaduna wane ne a kaduna wane ne a kaduna to ina jin murar shi malam na kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi amma wa alaikum assalam malam bismillah suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kakuri na najeriya to alhamdulillah mm. ni zan yi a gare ku irin yanayin da kuke ba mu dama wajen muke yaɗa ra'ayoyinmu da bayyana ra'ayoyinmu dangane da ita kanta al'amarin Najeriya da duniya baki daya. Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kara muku kwarin gwiwa akan wannan maudu'i da kuke fito mana da shi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode mu ma. To bari mu je Maiduguri kuma mu ji wane ne a layi Maiduguri. Wa ke kan layi a Maiduguri? to ina jin da alamar ba mu same shi ba Assalamu alaikum. yawa to bari mu ɗauki wani daga bauchi wane ne a bauchi sunana muhammad awal tsoro daga bauchi to bismillah muhammad awal wato abin da yake faruwa a wa'annan yankuna namu na arewacin najeriya a kamaru kamar irin su kamaru da jadi da sauransu wannan abu ya dame ta addu'a ubangiji allah ya sa wannan al'amarin namu ya kawo Allah ubangiji ya kawo mana karshen wani al'amari masha Allah to bari mu je Maiduguri kuma muna da wani a Maiduguri mm. sunana barkindo Muhammad Sayidu. to barkindo bismillah gaskiya fi sabili layi ko sojoji nan suna kokari kuma duk waɗanda suke zaton wannan shekau a sambisa ke karya karya yake yi domin mu da muke mai riguri mun san irin dajiyar da sojoji suka yi guduwa ya tun kan wannan lokaci in ma yana in ma in ma yana nan a raye in ko wani ne yake tura wannan bidiyon nan to dai ni dai nisa akan ce sojoji yanzu kan sun dage mun ga bambanci abun da ke tafiya yanzu da kwaye da ake na gwamnati a zamanin da to mun gode kwarai to bari mu je kogi mu ga wani ne a kogi bakar jamare daga lokaja to bismillah abubakar to wato shi dai abubakar ke kawo karshen tika tika tik da yarda allah in ya ma addu'an mutane al'umman da yake cuta sojoji za su kai iyakansu da yarda allah duk wannan farfaganda kawai yake yi allah ya ba mu sa'a amin yawa to mun gode kwarai da gaske muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira suka ba da gudunmuwarsu a kan wannan maudu'i. to yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice a daidai lokacin da shekara ta 2016 take adabo shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a majo phoenix ya yi hasashen cewa sabuwar shekara ta 2017 za ta zo ta tare da abubuwan alheri da dama a bangaren kwallon kafa ga najeriya bayan bitar shekara ta 2016 phoenix ya ce duk da yake shekarar mai ban kwana tana tattare da kalubale da matsaloli ga hukumar kwallon kasar za a sami gagarumin ci gaba a sabuwar shekara mai shigowa sai dai kuma ya bayyana bacin ransa akan yadda hukumar ta kasa gudanar da ayyukanta kamar yadda ya kamata a sha'anin siyasar kwallon kafa da samar da kuɗaɗe shugaban na nff ya yi bawa dukkan kungiyoyin wasanni daban-daban na kasar waɗanda ya ce sun ɗaga martabar hukumar da ma ƙasa baki ɗaya a idon duniya duk da kalubalen da ke akwai bayan tsawon shekaru da jingina taka leda tsohon dan kwallon najeriya unwanko kano ya bayyana a jerin sunayen gwaraza hamsin na duniya hukumar tattara tarihi da bayanan wasanni ta ƙasa da ƙasa ita ce ta rattaba sunan kanu a rukunin wasu gwarzaye hamsin na kwallon kafa a duniya to bayan samun nasarori daban-daban da ƙasarsa kanu ya kwashe tsawon fiye da shekaru goma sha bakwai yana taka leda a kulob-kulob na turai da ya sami lashe gasanni da dama da suka hada da gasar zakarun turai da gasar firimiya ta ingila da kofin kalubalen na fa da dai sauransu kasar senegal za ta shi shekarar nan ta 2016 a matsayin kasa ta farko a nahiyar afirka ta haujin kwallon kafa inda za ta ture zakarun afirka na yanzu kasar ivory coast a matsayin wannan ko ya bayyana ne a jadawalin mafifitan kasashe a haujin ta maula da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta fitar a watan nan na disamba kasashen tunisia da masar da algeria da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da burkina faso da nigeria da ghana da kuma morocco duka suna cikin jerin kasashe goma na farko a jadawalin na hukumar fifa a cikinsu kuma idan ka ɗebe najeriya dukkan sauran kasashen za su fafata a gasar cin kofin nahiyar afirka na shekarar nan mai shigowa ta 2017 a kasar gabon murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan ne ga da sojojin sama da ke yaƙi da ISIL suka bayyana nasarar ƙarin mutuwar wasu shugabannin ISIL ɗin su uku, in ji ma'aikatar tsaron Amurka. Biyu daga cikin shugabannin ku su ne waɗanda suka agaza wajen kai harin ranar 13 ga watan Nuwamban shekarar 2015 a Paris, wato sala gomat da Samit Jaudu. Shi kuma na ukunsu shine Walid Haman, wanda shi ne mai shirya kunar bakin wake wanda aka yanke wa hukuncin ta'addanci bayan idanunsa a belgium na harin da aka wargaza a cikin shekarar 2015 brett mcgook babban jami'in gamaryar rundunar sojan sama na haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ta isil ya ce duka shugabannin uku na isil su ne gaggan shugabannin da ake ƙoƙarin ganin bayansu kuma an yi nasarar yin hakan a wajen taron manema labarai maguk ya bayyana ƙarin wasu nasarori da aka samu wajen yaƙi da ƙungiyar ta isil waɗanda suka hada da raguwar daulolin ƙungiyar ta da raguwar adadin sojojinta musamman a cikin iraki da siriya sai kuma wargaza hanyoyin samun kuɗin shiganta ta da lalata hanyar sadarwanta na intanet da duk wata hanyarta na mu'amala da sauran ƙungiyoyi ko kuma masu bata gudunmuwa ciki har da libya da tafkin chadi da kuma afghanistan haka kuma mr maguk ya bayyana cewa ƙarin ƙaimi da aka sa wa ƙungiyar na dauke babban headquarters na ka da ke raka da masul shi ma wani abu ne da ya ƙara dama mata lissafi sai dai kwamandan ya ce rundunar sojan saman ba ta samu waɗannan nasarorin ba ha kawai zikau sai da ita ma ta ɗanɗana kudarta ya ce domin ko ta hasaran sojojinta na amurka su biyar waɗanda suka mutu lokacin wani fafatawa da wannan ƙungiyar sai kuma jami'an tsaron kasar iraki waɗanda suke faɗa ba kautawa domin ganin sun kwace yankinsu da ƙungiyar ta kwace ya ce su ma ba sha daɗi ba a hannun wannan kungiyar sai kuma ce sojojin ƙasar siriya sama da dubu ɗaya su ma sun kwashi kashinsu a hannu a hannun wannan ƙungiyar a lokacin da sojojin ke ƙoƙarin ganin sun sake kwace manbij na ƙasar ta siriya sai dai mista maguk ya ce babban abin farin cikin shine duk inda sojojin kawancan suka kwace daga hannun kungiyar ta isil ba ɗaya daga cikinsu ta sake karba ya ce kuma abin da ya sa haka shine duk inda za su afka mawa sai sun tabbatar sun samar da tubali mai karfin gaske a fannin tattalin arziki da na demokradiyya wato samar da abin da mutanen wurin ke bukata domin tuge abin da suka rasa ya yi wahala wanda kuma hakan zai sa ya zama abu mawuyaci ga kungiyar ta isil ta sake fasa wannan wuri har ta mafarkin yin nasara ya ce duk inda rundunar ta yi nasara a kan isil to ya zama na dindindin kenan mr mcgook ya ce ba shakka har yanzu kungiyar tana ci gaba da zamewa barazana ga duka kasashen nan biyu wato syria da iraki musamman da yake har yanzu kungiyar tana samun mutane da ke shiga cikinta daga sassan duniya daban-daban sai dai ce kaf gaba daya yi da ake yi game da fatattakan kungiyar a duk faɗin duniya yana samun nasara maguk ya ce har kullum suna ci gaba da lalubo hanyoyin da za su durkusar da wannan kungiya ya ce kuma ba za su yi ƙasa a goyo ba har sai sun ga ƙarshen waɗannan abokan gaba sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice madalla baban. Shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya bayyana a wani sabon faifan bidiyo inda yake karyata ikirarin gwamnatin Najeriya na fatattakar 'yan kungiyar daga wajen da suke da karfi na dajin Sambisa. Shekau ya ce an ɗauki wannan faifan bidiyo ne a ranar Kirsimeti, wato 25 ga watan Disamba, amma bai bayyana daga inda aka ɗauki faifan ba, ya yi magana da Hausa da kuma harshen Larabci. Shekau tsaye kewaye da dakarunsa ya ce, Muna nan kalau babu, daga inda aka kore mu, hikima da dabara ba za ta bayyana inda muke ba, sai in Allah ya kaddara. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a ranar 23 ga watan Disamba cewa sojojin Najeriya sun kwace sansanin 'yan Boko Haram na dajin Sambisa, ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da masu jihadin suke da ƙarfi a ƙasar. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin da ish da ke babban birnin su da suka kafa a Raqqa da ke Siriya a sakamakon wani harin jiragen saman yaƙi da sojojin ƙawance suka kai a wannan makon, kuma an tabbatar da rahoton da safiyar yau. Wani rubutaccen bayani daga sojojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta a yau Alhamis ya ce, Abu Jandal Alkuwaiti ya mutu sakamakon harin da aka kai a kusa da tafkin Tabka a ranar Litinin sannan an ce tsohon mamba ne a kwamitin yakin na da ish. jawabin ya ce abu jandal yana da hannu wajen amfani da motocin kunar bakin wake da amfani da nakiyoyi da aka hada da a cikin gida kan dakaru masu rajin demokuraɗiyya na sdf saboda alakarsa da shirya hare-haren ta'addanci na Daesh da kuma kasancewarsa mamba na majalisar ƙungiyoyin yaƙi mutuwarsa za ta gurgunta yiwuwar ƙungiyar Daesh ta kare kanta a raƙa da kuma ƙaddamar da waɗansu hare-hare a ƙasashen yammaci. sai kuma gwamnatin kasar Siriya da kungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka amince za su tsagaita wuta a duk faɗin kasar daga gobe in Allah yarda Juma'a. kamar damar tsagaita wutar da aka yi a baya ta yi kama da waje aka yi a baya yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma kungiyoyin 'yan tawaye amma banda kungiyoyin mayaka irin su da ish to sai da aiki malam nazir to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman naziru ahmad hausawa da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri da kuma mai bada umarni wato sa'ida hamdun da injiniyanmu na wannan lokaci daniel baba yakubu makiri ne daga nan washington dc nake sallama ta ku a huta lafiya